in ji albani dangane da wannan magana ta imamu shafi'i cewa an so a karanta wani abu na alqur'ani albani ce sai nace la adari aina aina qala zalika shafi'i rahimahullahu ta'ala albani ce to ni dai ban san ina ne shafi'i faɗi wannan magana ba kun ko san duk littafin imamu shafi'i suna da hannun mu ko to amma mun bincika ƙasa da gasa cikin littafin imamu shafi'i fatawar imamu shafi'i da littafin da ya rubuta ba mu san inda ya faɗi wannan magana ba asha wa fi thubutihi anhu shakkun kabirun indi ga tabbatar wannan magana daga Imam Shafi akwai shakka babban guna ina da shakka cewa Imam Shafi ya hada haka kai fala ya ba zan yi shakka cewa Shafi'i bai faɗi wannan ba wa mazhabuhu anna al-qira'ata la yasul ihda'u sawadaha ila al-mauta abin da an mazhaba Imam Shafi wanda an kasan sanar mai da ita shi ne karatun alqur'ani in ƴan uwan mamaci sun ka karanta ma mamacin su alqur'ani abin da an mazhaba Imam Shafi'i anna al-qira'a cewa karatu la yasul ihda'u sawadaha ila al-mauta wato bayan da kyautar ta zuwa ga mamaci ko ka ba da kyautar ta zuwa ga mamaci kyautar nan ladan nan ba za ta sadu ga mamaci ba wannan yake magana da an kafa samu shafi. misali dan uwan mai mutu sai a ce jama'a karanta qul huwallahu kafa goma sha ɗaya ɗai ne ina fi kafa sha ɗai eh, eh, eh, na anzalna kafa uku sai mu ce mun ba da kyautar ga dan uwan nan namu ko to abin da an mazaba imamu shafi wannan kyautar da mun ka ba ku ta karatun ga imamu shafi yake ladan ba za ta kai mai ba mu dai da mun kai karatu mu za a rubuta mana da karatun to in imamu shafi'i maza ba ta kenan kuma ya za a ce imamu shafi'i ya ce a sauki qur'ani inda mamaci to me a wannan saukatun da ba ta kaiwa ina fatar kun fahimta to mu tafi kama na kanahu an wal hafiz ibn kathirin kamar yadda hafiz ibn kathirin ya kiranto wannan magana daga shi imamu shafi'i في ta'ala, قوله تعالى جم Allah. فقدر الله كذا وان ya يا mu محل الشاهد in kuna so ku ku samu tafsirin ibnu kasirin da tafsirin wannan aya ta cikin suratul najm inda Allah ke cewa wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a ba abin da yake akan mutum sai abin da ya aikata yanzu in na karanta qul huwallahu nace a ba babana babana ya rasu ko in ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akan babana lada da wannan dangane da fassarar wannan ayat Allah ba zai kai babana lada ba ni dai da na karanta ta ni za a ba lada shi amma anar wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a to da hafiz ibn katirin ya zo tafsirin wannan ayar ya kawo cewa imam shafi'i ya ce dangane da wannan ayar in mutum ya yi karatu ya ce ya bada kyautar ladar ta ga mamaci ladar nan ba za ta sadar da mamaci ba shi dai za a rubuta ma ladar wa kada ashara shaykhul islam ibn taymiya ila adana thubuti zalika kuma shi ma malamin musulunci ibn taymiya ya yi nuni zuwa ga rashin tabbatar wannan magana anil imam shafi'i daga imam shafi'i ina fatar kun fahimta da kaulihi da magana sai shi ibnu taymiya fil ittida istiratil mustaqim kika wani littafi na shi wanda ya samu ittida istiratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim sunan littafin kenan littafi guda ne ina fata kun fahimci littafi ne mai kima ko kaje ku samu shi ku karanta to cikin wannan littafin a shi ibnu taymiya ya ce la yuhfaz an ash-shafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'ala kalamun ba a tsare wata magana ba daga imamu shafi'i cikin wannan matsala wata matsala cewa ya halatta a karanta mu koko ana son a karanta alqur'ani don kabari ba an gama turbuta kaga in taymiya shi ma ya musanta wannan magana ko ashe ba albani ɗaya ba har da ibn taymiya ta kusan ka biyo bincike na albani bincike na ibn taymiya ga hafiz ibn kasirin magana ta tabbata ko ba tabbata ba magana ta tabbata cewa da imamu shafi'i bai faɗi ba kuskure ne وذلك wannan ko inji ibnu taymiya la'anna zalika kana inda hu bid'a domin yin haka nan bid'a ne gun imam shafi'i shi an ka kallon shafi'i imam shafi'i yace karatun qur'ani gun kabari bid'a ne wannan shine ra'ayin imam shafi'i to bayan yace kuma aka tsaya yace a zuwa sai qur'ani gun kabari yayi ma'ana bai ma'ana ba wa qala malikun malik malamin imam shafi'i imam malik ya ce ma alanna ahadan fa'ala zalika ba musamman tun guda da ya taba aikata haka nan ba yace inda qur'ani inda yace inda inda kabari ya karanta qur'ani kaga ashe ba ra'ayin imam shafi'i daya ba malami ne ma imam malik shi ma ya hana karatun qur'ani mun karanta da musamman wanda da cikin magabata tabi'una ko sahabbai wanda ya haka nan ba fa ulama sai an kasa anna sahaba cewa sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai ma kanu yasalun zalika ba sun suna aikata haka ابن تيمية إن جاء الغالي وذلك هو مذهب أحمد أيضا شيما إمام أحمد بن حنبل يرضى متى مالك يجوزا ده شو شافعين ده إمام مالك ده رأي سبعة ثلاثين قرآن عند كبير to da na uku shi ma imamu ahmad wannan ita ce mazhabarsa Allah qira'ata alal qursiya babu wani karatun da ake yi na qur'ani gun abari kama kama asbattuhu fi kitabi albani yace kamar yadda na tabbatar da wannan magana ta imamu ahmad cikin littafi na ahkamul jana'ir littafi mai kima na ya muku ishara game da shi ko شافي نا دليل تسعين دجوز زا دليل تسعين دو كتام أحكام الجنائز كذا مبنى الإمام أحمد وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ولا شيء وباء كان في القرآن عندك أبدي شيل أدون رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في إبراهيم كما حققت في الكتاب المذكور كما يبدو ان تم تبدا شيء كتاب المكتاب من غير ان تعم احكام الجنائز كينا شيء كما اديب سبع عند اختي زرع شافي اديب سبع عند شده دم بني ميزه مثل يا الله ashe kenan sai mu Allah ya gafarta ma Imam Nawawi shafi'in dai da yayyo kotun malamai sun musanta mai ba inda cikin rubuce rubuce shafi'i ba inda an ka samu shafi'i ya rubuta wannan sai mu ce tsarkawa na kila wani malami ne ya faɗi haka nan sai ya ɗauka imamu shafi'i hannu ya dingina ma shafi'i ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbali da imamu malikin waɗannan malamai duka guda uku ra'ayinsu shine makaruhi ne karatun alƙur'ani inda kamari ga Ibn taymiya shi ma da yazo baya gare shi ma ra'ayi ne kenan ga malam albani da yazo baya gare shi ma ra'ayi ne kenan wannan dai ba su ɗaya ba malaman musulunci dai abin da sun mafi yawan abin da sun ka tafi karhancin karatun alqur'ani din da kabai na farko kenan sannan na biyu kuma rashin saduwar lada in mutum ya karanta qur'ani yace na bada ladarta a bada ladar karatun ga ni ga mamaci malaman musulunci mafi yawan sun kai akan cewa Allah ba zai kai ladar ga mamaci ba kai dai da kai karatun kai za a ba lada dan ne saboda wannan ayar ta cikin suratul najm da Allah ya ce wa Allah lil insani illa ma sa'a mamaci in yana so yayi kokari duk da yake da karanta qur'ani to shi za a rubuta mai lada amma karatun da an kai baya ne kaga shi duk idan da an karanta ladar da ba za ta kai ba shi za a rubuta mai lada kan ko mun kawo aiki menene zai sadu ga mamaci shine roƙon gafarar da za ku yi mai addu'a Allah gafarta mai Allah ka yi mai rahama Allah ka ga kabari nai Allah ka yalwata mai kabari nai Allah ka sa aljanna ta zama koma gare shi Allah ka kare shi daga wuta wannan shi ke amfanin mamaci amma a karanta Allah na sharaha ko ni ilafi ko inna aqina ko duk abin da kuma karanta ko fatiha ko bakara ko qur'ani ko kwaton wannan kun wa kanku akali da Allah la da bazaka da mamaci ba ina fatar kun fahimta to Allah ya sa mu cika da imani babu sadaqati anil mayyit babu mai bayani game da yin sadaka ga mamaci wanda a ilahu da kuma mai addu'a babanka ya mutu ya halatta ka ɗebi kuɗi ka mai sadaka ko ka gina masallaci ka ce gashi nan na ba sai wakati ga babana ko makarantar islamiyya ko bai halatta ba sadaka dai ta dukiya ya halatta kawa mamaci sadaka ko bai halatta ba in kai ladan na kaiwa ko ba ta kaiwa to wannan sabanin karatun qur'ani in kai sadaka ga mamaci mamacin ka Allah na kai mai lada ka ɗebi lada ka eh, ka ɗebi kuɗi ka ba wani mabukaci ko ka ɗebi abincin gidan ka ba wani mabukaci ko ka ɗauki sutura ka ba wani mabukaci ko ka gina makarantar islamiyya ko masallaci ko ka gina titi ko ka yi famfo ina fatar ko fahimta ka zo ga unguwa ka yi famfo inda musulmi ke shan ruwa sai ka ce babana Allah na yi wannan ne domin babana akai mai lada to wannan tabbas lada tana kaiwa gare shi saɓanin karatun Alƙur'ani ina fatar ko fahimta to shi ko menene dalilin wannan قال الله تعالى الله مدوكين سركياتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ina fatar kun fahimta Allah madaukakin sarki yace wallazina ja'u min ba'din wadanda sun ka zo bayan su bayan suwa bayan muha ba sahabbai ba bayan muhajiruna da al-ansar wadanda Allah ya ambata kafin wannan aya Allah ya ambaci ayoyi guda biyu kafin wannan wannan ita ce ta uku آية تفرقوا ألا مدعو عشان تركي يكشي يكشي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يكشي أولئك هم الصادقون تجيو يكشي والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة sai ce wa man yuqa shahha nafsi fa ulaika humul muflihuna sai wannan sai ce wanda bai ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ma'anatu والذين والذين للفقراء المهاجرين in za ku bayar da taimako ku bayar da taimakon ku ga talakawan nan wanda kun kai hijira su bayar da taimako lil fuqara ga talakawa al muhajirin wa'anda sun kai hijira alladina ukhriju min diyarihim waɗannan da anka fitar daga gidajen su anka koro su da makka ko sun ka dawo madina ba sunan muhajiruna ba kaga Allah na magana ne game da muhajirin cikin wannan aya in za ku bayar da taimako ku mutanen Madina ku bayar da taimako ga talakawan nan da nayo hijira talakawan muhajiruna waɗannan da anka fitar daga gidajen su yasabuna fadalan min Allah wa ridwana kuna ne eh wa amwalihim da kuma dukiyoyinsu an ce su daga gidajensu da kuma dukiyoyinsu yadda mun da fadalla min Allah ya yarda wa suna neman falalla Allah da kuma yarda Allah ne shi su daga gidajensu ba sun fito da riya ba ba sun fito don neman duniya ba a a yadda mun da min Allah suna neman falalla ta da wurin Allah kaga wannan shaida ce ta ikhlasi da ikhlasi da muhajiruna daga Allah Allah ya wa muhajiruna shaida cewa eh, masu ikhlasi ne ina fatar kun fahimta Ah, yastaduna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah ya manzo ne sai Allah yake ulaika waɗannan humus sadiquna sune masu gaskiya ga idda'in imanin da sun kai sune masu gaskiyar imani Allah ya tabbatar da imanin muhajiruna yake ulaika humus sadiquna waɗannan sune masu gaskiya da imani wani in ya zo da baya yace imanin su ba imanin ƙwarana sai mutum da yake faɗa da Allah ka ta Allah ka zama kafiri to ta farko kenan game da muhajiruna ta biyu sai yace wanda zai ta bawa uddara waɗanda sun ka zaunar da gida wal imani da kuma imani ma'ana waɗanda sun ka bada gidajen su ga ƴan uwansu na sun ka zauna kuma sun ka zaunar da imani sun ka tarbi manzon Allah da sauran mu'minnai san makka sun koro manzon Allah da mu'minnai da imani nan madina sun tarbe su kaga ana magana ne ita ko cikin wannan ayar dawa da al-ansar mutanen madina na fatar kun fahimta والذين تبوأوا الدار imana. min qablihim kafin muhajiruna wa yansuruna Allah wa rasulahu haka yake na kitar wani abu yuhibbuna man hajara ilaihim suna son waɗanda sun kai wasu jira zuwa gare su kaga ba su da kukan zuci to kun ta muku canye mana tuwo ko mana kaza ko a'a suna son Allah ya sa son muhajirin su da zuka ta al'ansa wa yansuruna Allah wa rasulahu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة kuma ba su samun wani kunci cikin zukatan su lantaru min ma kutu dangane da falalar da an ka ba muhajiruna yan uwan darajar da Allah ya ba muhajiruna lantaru ba su ba su ba su samun kunci dan me ake ba muhajiruna wannan daraja mu ba a ba mu ba ba su samun wani kunci cikin dangane da an ka ba muhajiruna wayan wa yusiruna ala anfusihim kuma suna zaɓin wasu akan kawunan su walau kana bihim kasasa ko da tsananin bukata ta kasance gare su ma'ana lansare ko balansare ko da yana da bukata sai ya haɗa bukata ta sai ya ɗauke taimako sai ya ba muhajiri dan uwanai na fatar kun fahimta shi ne eh, eh, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa sai Allah ya ce wa man yuqashaha nafsi duk wanda an ka tsare daga ruwan rayuwa sai ko ce rayuwa an samu ta ruwa ina fatar kun fahimta to amma wasu da Allah ka so sai ya tsare su zuwa rayuwar wanda an ka tsare daga ruwan rayuwa shi ke iya dauka wani abu sai kan dan kwane da shi sannan saboda tsare tsare shi da an ka daga ruwan rayuwa kai in dan uwa ne ya samu wani abu sun bai hasada bai cikin ciki ina fatar kun fahimta to yanzu wani da kake tare da shi ba wai ya baka ba ka kai ka bai san wanda ka samu naka bala'i ya cimma dan ne ka samu a nan ba ka kuma zama lafiya irin waɗannan ne a hannun su kaga ɗabi'arsa ta saba mata ɗabi'ar lansara ta sahabban manzon Allah ko sai su yi kokari su gyara ɗabi'arsa da yadda ya kamata musulmin kwarai ya zama irin yadda lansara su tsakanin da muhajiruna shi na Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa sai ya ce wa man yuqa shaha nafsi duk wanda an ka tsare daga rawar raya to fa ulaika waɗannan humul muflihuna ma samun babban rabo menene salahun wajen Allah aljanna kaga yan aljanna waɗancan an ce su amma su imani na haƙiƙa ne waɗannan kuma lansara an ce su ne yan aljanna ina fatar kun fahimta to sai na uku sai Allah ya ce wallabi na ja'u min ba'din waɗanda sun ka zo bayan waɗancan dangi biyu bayan muhajiruna da lansaru kenan duk sauran mutanen da sun ka zo bayan su da bakin tabi'una tabi'u tabi'ina har an ka da su dalle yabo har wa'in za su bayan su dalle yabo ila yawmin qiyamati duk sun shigo cikin wallabi na ja'u min ba'dihim sun muni kenan ko sun muku duk mun shigo cikin wallabi na ja'u min ba'dihim allabi na ja'u min ba'dil muhajirin wal ansar waɗanda sun ka zo bayan na da lansar su ne mataki na uku na musulmi ko ya ƙuluna to suna cewa rabbana ya ubangijin mai igisar lana kai mana gafara wani ya sawanin nan da jini kuna bil iman kuma kai gafara ga yan uwan waɗannan da na gabace mu da imani ashe kenan waɗanda na zo bayan muhajirun da lansar ni a aikin su wa na da lansarin da na gabace su da imani addu'a kaga da wannan mun ka samu wa mamata addu'a ina fatar kun fahimta yanzu kamar in buɗe baki in ce Allah shi gafarta masa yadda na Abubakar Allah shi gafarta masa yadda na Umar dan Khattabi Allah shi gafarta masa Usman dan Affan Allah shi gafarta masa yadda na Ali tarfashin sahabban manzon Allah duka Allah ya gafarta musu a da an ka nema kenan mai cikin wannan aya ويقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان سنة cewa ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafara ga ƴan uwan waɗannan da na gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina gillan cikin aya kuma ya Allah kakka sanya wani gilli menene gilli iyayya Allah kakka sanya wata iyayya cikin mu zukatanmu lillazina amanu ga waɗannan da sun kai imani mu nan da na gabace mu Allah kakka sanya kin cikin mu. ashe kenan abinda an ka nema gare mu mu so nan nan gabatin ba mu kisu ba mu yi addu'a ba mu zage su mu da mu kine musu ina fatar kun fahimta wala taj'al fi qulubi fi qulubina jallan lil ladina amanu rabbana ya ubangiji mu innaka ra'ufur rahim lalle kai ne mai yawan rabbana mai yawan jin kai kada sai ya kafa wannan aya hujja ta zama hujja gabatin ko bata zama ba ta zama yace babu sadaqata anil mayt wa du'a lahu kada tana amfani da eh, yana mamaci addu'a da haka abinda an ka nema mamatan mutum ne masa addu'a ya'ya su wa iyayensu addu'a babanka ya mutu ko mahaifiyarka ta mutu ko matarka ta mutu ko wanka ko kanin ko wani ɗan ko aboki ba taimakon da za ka yi na kai mai addu'a magana ka zanna hakan ta ce a kai mai ta ko ba addu'a Allah gafarta ma baba Allah gafarta ma babana da mahaifiyata Allah gafarta ma wani Allah gafarta ma wani to shi a taimakon da za ku yi wannan addu'a kenan sannan kuma in kana da wani abin taimako ka ɗauka ka ba mabukaci Allah ladar sadaka ga akai ma wani to Allah zai kai mai ina fatar kun fahimta وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمك قتلت إن أمك قتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه shi kuma wannan hadisi an karbo shi daga nana Aisha yarda Allah tabbata gare ta anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya ce ma annabi kira da aminci Allah tabbata ga annabi inna ummi lalle uwata istulifat nafsaha an fanke rayuwarta an fanke rayuwarta ma'ana haka kawai an ka zo an ka fanke rayuwarta daga katan kaga mutuwa ta a kenan ko to wakaraha ina zatunta lau ta kallama da za ta samu ikon magana lokacin da za a cire rayuwarta ta da ta yi sadaka yadda na san uwata da son sadaka da ta samu dama da ta yi sadaka fa laha ajrun sai mutumin ya tambaye annabi ya ce ya manzon Allah tana da lada in ta saddaka alhami dan ta in ni mata sadaka kaga na annabi ce kware su ashe kenan ana wa mama ta sadaka ta kai mata ko ba a yi ta ana yi kuma kaga hadisin muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun fado akai ne ya inganta ta tabbata fatar hajja Dan haka sai dai malamai sun yi saɓani wasu malamai suna ganin nan ba yake uwata ba suna ganin wannan gara ɓata ta keɓanta ga mahaifa kawai ga 'ya'yansu ko ɗa ya yi sadaka ga mahaifi ko mahaifi ya yi ga ɗa to nan ɗaya aka kai lada wasu malamai sun kace a dan me annabi ya ce na'am alal itlaq dan haka ta shafi duk wani mamaci ko mahaifinka ne ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ko ba ɗan uwanka ba matukar musulmi ne in dai kai ya sadaka to Allah na kai mai lada wannan ba ta faɗi ba to ya kamata mu ɗauki wannan ra'ayin sanda duk ka ɗauki wani abu na sadaka na dukiya kai yi sadaka da shi fi sabilillah kace Allah lada sadakan nan a kai ma wani mamaci na Allah zai kai mai lada dan ku yi kokari ku wa mamatan ku sadaka sannan ku gama da addu'a kaga ita addu'a ba ku kuɗi ba ce ko ita anytime 24 hours ana iya yanta ko tsara kai Allah ya gafarta ma baba Allahumma ghfir li abi warhamhu Allahumma ghfir li ummi Allahumma ghfir li zawjati in mace ta Allahumma ghfir li zawji kun ba dole sai da larabci ba Allah na jin kowane yare shi ya halitta yare da masu yare don haka yana jin kowane yare ko da hausa kace Allah ya gafarta min babana Allah ya gafarta ma wani in dalla ya bayar mutu Allah ya gafarta min dalla ya bo ina tunatar da muka zama yana karanta da muriya duk salihina da Allah ya mutu karin kaina addu'a ka gani ashe muna da haƙƙin waɗanda mun ka samu fa'ida gare su mu rinƙa musu addu'a ko yanzu wace fa'ida abba Musamman samu da cikin wannan littafi da da salihina ashe imam an-nawawi yana da haƙƙin mu rinƙa mai addu'a Allah gafarta mu imam an-nawawi baba ne da ya sa shi makaranta da uwa ce da sun ka taimaka mai hayyayi ilimin da ya rubuta mana wannan littafi kuma Allah gafarta musu kaga irin imam al-bukhari irin imamu muslim tirmidhi nasa'i ibnu maja imamu eh, abu hanifata imamu malik imamu shafi ahmad bin hanbal malamai na musulunci tsakani da Allah suna da haƙƙi akan mu da roƙon musu gafara irin malam albani mun samu fa'ida mai yawa gare shi haka babanmu malam abubakar muhammad goni Allah gafarta masa duka malam ja'far muhammad adam yanzu ka duba kullum ran juma'a kamar malam ja'far na da rai ran juma'a da an samu tafsiri ne karfe karfe 8 na sahihi madaidai ha kuma alhamdulillah Allah ya sa makaratun albarka rima rediyo ta sa mallan Ja'far rediyon Kano a sa mallan Ja'far rediyon Zamfara a sa mallan Ja'far rediyon Kada a sa mallan Ja'far rediyon Kaduna a ko ina yan sa mallan Ja'far faɗi albarkar da aka so garaya da ta wuce wanga muna roƙon Allah ya gafarta mu da ba abin da zaka yi ka ta amfanin rayuwar wallahi kuma ka yi ilimin addini kuma ka karanta yanzu mallan Ja'far kamar bai mutu ba mallan Abubakar gani kullum an haddasa na fulan an fulan sai ka dauka yana nan Kaduna mutuwar malla abubakar gumi ba ta yi rayuwar wasu ƙasan banza ba ga sunan rayuwar ta zama mana musula sarakunan na banza da sun ka cuce mu sun ka sai da addini sun ka arzu daloli ga kayan rai mutuwar malla abubakar ba ta yi rayuwar ba inda ma su Allah inda ana fansa wani da wani zai mutu a amshi sarakunan ga abin mana a abubakar gumi shi da ka fa'idanta mu amma yanzu da sarakunan bai amfanin su gare mu yawan rayuwar su rayuwar su wallahi mu bala'i ɗaya ta gare mu bala'i ta jawo da gashi nan kuma kun zo Kano yau ya san bala'i ya cimma musulmi an ragargaza Kano gaba ɗai dama na a cibiyar kasuwanci ta arewa an ragargaza ta shi ke nan tattalin arzikin arewa ya kani inda a cibiyar addini shi ko inda mahaddata alkur'ani suke na arewa shine mai dogori shine da gangan aka kirkiri boko haram a boko haram kirkira ce ta rai kuma an kashe shugabannin boko haram an kashe mabiyansu an kashe kowa yanzu wallahi gwamnati in ce yan boko haram ka duba bom talatin ya tashi lokaci guda a Kano su faɗa ne yan boko har inda sun ka zama yan bama bamai ba wanda ya mallaki yan bama bamai gwamnati suna kasa a su sannan ku lura inda kuka gano harkar kafin raita gwamnati ta ka abinta duk bama bamman gaba har yau baka samu wani babban mutum guda da aka kashe ba nan sakkwato inda ban na tashi inda akwai yan boko haram ba inda ya kamata a sabon kamar lokacin da an ka zo kaddamar da wani wani da bai kamata a kaddamar sai ba nan sakkwato duk wanda an munafikin Allah ya haɗa sakkwato akwai inda ya kamata a sabon kamar nan ni kwana ina addu'a Allah ka sa ajiya Allah ka kawo yan boko haram ba zan nika kenan babu yan boko haram sun yi wallahi lokacin gwamnati ta duk wanda ya halarci da ya mutu dan duk wanda ya halarci da bai da wani alheri babu wani alheri tare da shi duk kamata a ce sun an ta sun tare da aiki don haka ba wasu yan boko haram suna kafirai ne annan suna ajansu sannan ku lura inda aka kamawa arna ne kuna nuna yan boko haram arna ne kenan ko ba su yan boko haram illa arna da an kama su da bindigogi da babu kun ba haƙo da bijin labarin magana shi kenan da ba masu gudanar da ɗazar don haka mu tashi tsaye da addu'a Allah ka isan mana da waɗanda na jawo mana su da su ɗin duk Allah ka isan mana gare su Allah ka ga abin da sun ka sa musulmin eh, arewa ka ga wanda sun ka mai da mutanen arewa Allah ka isan mana gare su kuma Allah ka karya mana su da ƙarfin ka don makircin da sun haƙo haƙulla game da musulunci da musulmi da arewa Allah ka mai da makircin da musu da kawunan rikicin da suka so da arewa Allah ka mai sai can jihohinsu don girman Qur'ani sarakuna da yan siyasa arewa kuma da na haɗa kai an ka ba su kuɗi sun ka ja mana ɗan arna Allah ka karya mana su Allah ka wulakanta su kuɗin da an ka an so Allah ka sa ya zan bala'i gare su Allah ka sa ka da su kuɗin nan muna munafikan Allah na ya amana kun sai da musulunci kun sai da arewa ko an ka kuɗi na tsara nan ban zara nan tsaya Allah ka isa mana gare su sun ci amana shi hudu hudu yau sai na aiki Allah ga yace shin shin in ni mata sadaka ana kai mata lada annabi yace na'am eh ana kai mata lada dan aka ga annabi kawai mun sadaka ko kamar yadda halatta kai mai addu'a wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariya aw ilmin yantafa bihi aw waladan salihin yad'u lahu rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce idza mata al-insanu in mutum ya mutu in kata amaluhu aiki ne duka ya yanke babu sauran sallah ba sauran azumi ba sauran karatun alqur'ani ba istighfar duk aikin da ya aikata na ibada ya yanke ina fatan kun fahimta illa min salatin sai daga ayyuka uku su za a ci gaba ko bayan rayuwarka za a ci gaba da kai malada investment na wanda ka ci gaba da samun gajiya ta ko bayan rayuwarka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake sadaqatin jariya sadaka mai gudana kamar ka gina masallaci ko ka gina makarantar islamiyya ko ka gina titi ko ka yi bohol yadda mutane ke shan ruwa duk dai wani aiki wanda musulmi ke cin amfani ne to matukar ana cin aikin nan na nan ko bayan ka mutu Allah zai shirba da kai malada ina fatar kun fahimta aw ilimin ko kuma na biyu annabi yace ko kuma ilimin yin tafawu da ake amfani da shi ka karantar da mutane alkur'ani da sunna ka karantar da su gaskiya ko bayan rayuwarka duk wanda ya aiki da gaskiya nan da ka karantar Allah da ya rubuta na lada shi da ya aiki haka kai da ka karantar da shi za a kai ma lada kaga falalar adan da ilimin musulunci kenan ko ilimin addini to wanda ya karantar da chemistry ha ko bayan rayuwa Allah zai kai mai lada chemistry nan ko physics ko geography ko mathematics ko english ko sociology ko economics Allah da kai musu lada a wannan falala ce ta ke banta ga wanda ya karanta da addini ka karantar da mutane alqur'ani da sunna kuma tsakani da Allah kai ne don neman yarda Allah shi ma ko ka karantar in kana da wata manufa ba don neman yarda Allah baka da lada tun tun da kake da rayu Allah bai baka lada balle bayan ka mutu sai in tsakaninka da Allah baka da wata manufa illa mutane su fahimci addini kai ne don neman yarda Allah to nan ne Allah zai baka lada ina fatar kun fahimta to sai na uku annabi yake an wani dan salihin ya da'u lahu ko ko ɗana kirkin da mutum ya bari wani sai mai addu'a ka mutu ka bar ɗana kirki kaga shi a hikimar tarbiyyar yara ko wa yara tarbiyya ta musulunci in ka bar yaran ka wai kai sun su haka ba ruwanka da tura su makarantar islamiyya ba ruwan ka da tsawatar su ga sunan tare da miyagun abokai a tai a shan sigari da shan sigari da nan su koma ga daga da daga da nan su haɗo mani su shawo magiya ba ruwan ka ka sun yaro haka ba ka fara ne ka daga abin da ya baka yi magana ga yaro ne ya zama kamar tunkiya ba duk inda ya ga dama ya ina fatan kun fahimta to idan wannan yaro ba wata gajiyar da zaka ci bayan ko kana da rai bayan amfanin ka ya lalace ya zai ira ko da bayan ka musu amma in kai da tarbiyya ta kwarai to nan ne Allah ka sa mai tunanin baba na wallahi shi yayin wannan tarbiyya sai yayi ma addu'a ya san kayan na idan kwarai Allah shi gafarta ma baba Allah shi gafarta ma mama sun kai da wannan tarbiyya Allah kai musu rahama sai su da ga ma addu'a to wannan addu'a da suka yi ma bayan ka mutu Allah zai kai ma ladarka ina fatar kun fahimta rawahu muslim ma muslim sun to shi to kaga waɗannan abubuwa guda uku su ne annabi ya ce su ɗai an su yankewa da cikin aikin bil adam amma in ban san su duk aikin da ka san kana aikata na alkhairi kana mutuwa ladarsa ta yanke na farko sadaka mai gudana ko na biyu ilimin da ake amfani da shi na uku da na kirki to sai malamai sun kace cikin uku din nan waɗanda eh, ladarsa ko ka mutu ladarsa ba za ta yanke ba za a ci da kai ma lada cikin su wanne ne ya ce cikin uku din nan wanne ne mafi ce sadaka mai gudana an ka ce za a ci gaba da rubuta ma lada matuƙa ajan nan na nan ba a ce masallaci idan da masallaci ya mu tsefa shi kenan lada ta yanke a shi shekara tana yankewa ko ta ma a ce rijiya ta kai ran da rijiya ta kace ko an ka ba amfani da ita shi kenan ko ko a ce ɗana kirki ka bari yana ma addu'a ko idan da kan yi mutu fa wannan aikin ya tsaya amma ilimi ku faɗa min yaushe ne ilimin zai tsaya ka karantar shi kuma ya karantar da wani haka continuously da shi da wanda ya karantar duk karantar wakati duk wanda ya yi aiki cikin su kana da lada kaga ashe kenan mafi shi shi daga cikin shi ne ilimin addini duk wani aikin daga duk wani investment da kasan mutane na investing su samu riba ba abun mai ba investment mai riba kamar ilimin addini watsa ilimin addini yanzu duka duba kan nasarar da nike muku ga malam jafa yau shekara cikin ta da yake da rasuwa ai eh ko 2007 ya mutu cikin asirin su tara an sadar Allah ne wa fata amma ku duba gashi nan ko waɗanne gidajen rediyo da gidajen talabijin sai ka ɗauka yana nan Kano zaune ka gani yanzu da kasan jariya wanne ne ko bayan ya mutu ayyukan da ya saba ginin masallatai da sau yanzu dan gobe yana ne yana taimaka ma mutane da kuɗi ne ko kwanaki an siya ɗaiɗin miliyan ɗari shin da ya taimaka ma mata waɗanda ba su da aikin yi na Kano a raba musu samu sana'o'i mata ba Allah ya saka mishi da alkhairi ya yi aikin alkhairi ko Somaliya matsanancin fari ya shafe su ya ɗebi kuɗi miliyoyin daloli ya ce ya kai musu taimako pakistan ba da sun kai ambaliyar ruwa su ma ɗan goce ya ɗebi kuɗi ya ce ya taimaka musu yanzu haka na annai yi yanzu ya ga international donor adam da mutuna ne eh, eh international philanthropist yanzu mai taimako taimako ne ya wuce kasar Najeriya yanzu ƙasashen duniya a nayar kuma shi ba ma individual ne da taimako ba ƙasashe ya taimako sai ya kai ma gwamnatin Pakistan taimako ga shi ku kara a tallafa ma mutanen da ba an baliyar ruwa ya kai ma gwamnatin Somalia ku taimaka ma mutanen ku fadi eh, gwamnatoci duk Afirka yau dangote ya kuwa kuɗi to amma yanzu waɗannan ayyukan na alkhairi kuna tsammanin in yan mutu za a ci gaba da yamai su bayan mutuwa sai sannan duk kuɗin da da gote kuna tsammanin yana iya da malamin addini ta yi malamin addini malam Ja'far ko saurari ka tuku ne sai ya zo ya zauna bayan an gama karatu da yadda salihina ko bulugul maram ko tafsiri ko ahkamul jar ko duk da littafin da ya karatu bayan an ƙara karatun ya karanta ya karanta hadisan ya karanta ayoyin da a ya karanta bayanin malamin an ƙare an rufe littafi kuma sai a buɗe fage na tambayoyi duk wanda a cikin masallacin duk wanda an tambaya yayi haka malam Ja'far kai ko ba kai ba kun taɓa jin ɗan gosi ya zauna ya ce duk mai neman taimako ya taho eh kaga a ce yake nan fallalar wace ta faɗi fallalar malamin addini sannan duk aikin da dan goce kai yana mutuwa ta tsaya da an raba da gado to shi nan wannan aiki ya tsaya shi nan ya tsaya amma ku duba ku gani a ilimin da malam Ja'far ya watsa ilimin da malam Abubakar Gumi ya watsa ilimin da malam ma addini sun ka watsa yanzu karanta mutu wata magana da Hafiz Ibn Kathir yayi ko yau shekara Hafiz Ibn Kathir nawa da mutuwa ga muna kan amfani ilimi ne shekara ta cikin ɗari bakwai yake da yanka da mutuwa haka da ibn kasiran fa ga ibn taymiya shi ma haka nan duk duk tsara ne ibn kasira almajir ibn taymiya ne ko duk tsaran juna ne shekara ta yi duka da yanka da mutuwa ga mun yanzu gama ce muku ibn kasir eh, eh, ibn taymiya ya ce cikin littafi ne isra usradi musulun kuna tsammana a cigaba da fa'idanta a dukiyar goto bayan shekara ɗari duka da mutuwa kai eh kaga ashe ba investment mai riba wanda kaka cin gajiya ta ila mai kiyamata kamar ilimin addini da ku ta yake da karatu ya ku musulmi sannan in kun ka karanta kuma kafin rowa kuma ku watsa a watsa ko ina yaya ta gane kuma kai don Allah ka karantar da alqur'ani da sunna aiki ne kan mai wahala don har gidanku sai ya da kai wani na shan taba gidanku da kai wa'azi kace taba haramta da bakin sannan sai ya kwana uku bai ma magana wai da shi kake wai duk masu shanta ba sa kudu ba da kowa yake ba illa da shi yake ai don ka zo yana shanta ba na kai wa'azin nan don haka sai ya dauke ma kai sai dai in ya gane ba shi ka ci shi ka ba da da yake tana zata sanna ya dawo da assalamu alaikum ku shirya amma da sai ya tsira da kai mai zina da dukkan zai kai wa'azi game da zina don Allah zina ne shi ce ko ba laifi bace to in kana da makwarci nan mazina ce sai ya dauke ma kai da shi yake ai shi an kwa wa'azi ja ai da da salihin nan ba da kowa yake ba illa da ni ake ha to ba addara ma da kai ake laifi na don an ce ka bar zina zina don ƙarfi to kuma shi nan gudun kaskace da kai kuma sai a bari kamar yanzu dan lode da dan lode ya haɗu da almajirin dalle abin kan ba su ko sun haɗa da ni da an haɗu da gudan ku sai al'ai musu ba kafin ka almajirin dalla ya bana suna ka sai a dan lode to a ce ai sai ai ta lode yanzu da kunya nan ta fara samun wani cikin karuwan sakon cikin yaran da aka kwana da su ana ba su makamai sai ka duniyar da mata shekarun jara a sadar jiya sati guda an ka zo ranar ɗaura aure an ka bari zan yi bari sai da an ka taru sai ya ce mutane sa kuma kawo ku an ka ce daura aure yace to na bala labarin yaron nan karo wani ne ni ka ba zan haɗa ɗiyata da mace wacce ba ku kawo na a daura mai aure amma dai ban a daura mai ɗiyata aure da mace wallahi haka sun ka dawo sun yace sun yace daura aure da ba a ba kenan don Allah yana tambatar tambayar ku kaskanci dai da dan adama nan duniya wani kaskanci an gaba ga wanga to kun abin da ka gani yanzu ka ga magana dan da ya fita har sakawa da su fasa tafkuru na ma'aqulu lakum ai na faɗa muku banda waɗannan sun suna da sauran daraja kaskanci dai na duniya ba wanda aka buga wanda kuma wallahi shi uban nan ba ra'ayi ne na ba Allah ya kiza shi wannan don dai a kunyata su a kaskanta su ya biya sadaki duk abinda aka yi a yi ranar daura aure shekarun jiya ran asibiti jiya sati guda ta faru ba wai tsohon labari na ba mutanen sokoto an ka da manyan riguna sauran zuwa an ka kai kaduna an ka ɗauke hotel a kwana ana cinta gobe da safe an kace wani daura aure eh to mun mun suka da sun kuma wata mun suka inda sun sun da sun mai shi kamar alkaki eh wani wace ce ga masu wata kashi warka warka shawara kayan banza kuma wa za a wa'azi wa shi ke na wajen da ya bai bai wa'azi wala sai mai mai kada sai mai mai kada shi ne an bayyana abin da duk za a yi ba mun ce abin da wa'azi to ba sunan kun kaskanta ni dai wallahi ka sai an kai hakan ba sake da aka kwato a zo daura a aure kan kowa ya taru fa kuma an kai wata sa'a dama sakatarorin lokal gannan suna da sai muna Kaduna sai an kai amfani da wannan dama duk sakatarorin lokal gannan an gayyace su sai kokari su zo duk sun halarta eh eh babbar kare wata ai babbar kare wata da shi na sai yanzu ga shi inda tunda kun zo a zangan da ya ba kun tuban ma Allah wani kankanci na samun ku ka gani kaga ashe magana ba ka kusa da ta kai ko ina har mutanen Kaduna sun sa a ganda su kai shi ne uban ya kyale wai dan iska ka zuwa neman ɗaya ta ya kyale bari in gwada mai karamin dan iska ne shi ke ya kyale shi sai da an ka zo ranar ɗaura aure yace an ce yaron nan da ya bai ɗaya ta karuwa ne karuwa ne wani ke kwana da shi ni kan ba zan ɗaura ma ɗaya ta aure da mace ƴan uwarta ba amma ku kawo ni miji in kuna da a ɗaura musu aure cikin to dai abin da ya ba mamaki cikin tawagan nan an ka rasa wanda zai miƙe ya tsaya mutunta wannan magana iya kawon zai dubi wanda wanda ya dubi wanda yake don haka in suna da namiji ka daura masa aure amma ni ba zan daura ma ta aure da mace ya uwarta ba shekaran jiya ran asibi an kai wannan mutanen sakuta an kawa haka sun ka jawo nawa suna dan tutu sun ka dawo shi na ana kumeliya da sai an fita tara kada a bari wanda magana ta fita kun san akwai su banda ya ba yan adawa to da ta wajen waya mallan ka ji abin da ya faru kuma haka ya kamata ko yi musu duk wanda ka san ana luwaɗi da shi ne da ka sai ka bashi ka bari sai ranar daura aure kai ma kai haka nan kaga wannan mutumin ka Allah ya saka ne da alƙawari ya ba da formula haka ya kamata ko yi musu don abu zanta su muna roƙon Allah wannan kariya ta same su Allah ka sa ta zanto mataki Allah ka cigaba da kunyata su Allah ka cigaba da kaskanta su Allah ka cigaba da wulakanta su Allah ka cigaba da dire musu albarka duk abin da sun haƙulla Allah ka wargaza shi taron su Allah ka wace shi Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i da sun ka haddasa cikin jihar Zamfara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik